Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 21 ga watan Afrilu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a dukkan matakai na gwamnati tare da hukumomin tsaro a Najeriya sun gana game da batun tallafawa makarantu saboda yadda 'yan bindiga ke kai musu hari a sassan kasar. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ita ma ta bi sahun sauran kasashe wajen bayyana alhini dangane da rasuwar shugaban kasar Chad Idris David Itno. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Majalisar kolin sojan rikon kwariya ta naɗa ɗan marigayi shugaba Idris debi Into na Chadi a matsayin shugaban rikon kwariya na ƙasar ta tsakiyar Afirka. ta zo ne kwana ɗaya bayan an naɗa janar Muhammad Idris Deby Into mai shekaru 37 a matsayin shugaban majalisa na tsawon watanni 18 yayin da sojoji suka sanar da mutuwar mahaifinsa mai shekaru 68 a duniya sakamakon rauni da ya samu yayin ziyarar sojojin ƙasar a fagen daga. wata rundunar 'yan tawaye da aka fi sani da front for change and concord ta chadi wacce aka fi sani da fact a takaice ta tashi daga arewa 'yan kwanakin nan zuwa injamena babban birnin ƙasar. Ƙungiyar tana da mazauni ne a makwabciyar ƙasar libya Ƙungiyar 'yan tawayen ta fitar da wata sanarwa a jiya talata inda ta lashi takobin kwace babban birnin kasar tare da tumɓuke dan margayi da ya bi. Sanarwar ta ce, Chadi ba masarauta ba ce, ba za a yi muna mulkin mallaka a ƙasarmu ba. Kwana guda kamun rasuwarsa, an ayyana margayi Debi a matsayin wanda ya lashe zaben ranar sha ɗaya ga watan Afrilu a Chadi da kashi saba'in da tara cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. wanda ya bashi wa'adin mulki na shida mafi yawan ƙungiyoyin 'yan adawa sun ƙauracewa zaben suna masu kokawa a kan kame da gwamnatin ta yi da kuma haramta gudanar da taruka ga 'yan adawa. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya bi sahun waɗanda ke bayyana ra'ayin amincewa da hukuncin alkalan Amurka suka yanke na samun tsohon jami'in 'yan sanda Derek Chauvin da laifi a kan mutuwar George Floyd. Johnson ya rubuta a shafin sa na Twitter a jiya talata cewar na girgiza da mutuwar George Floyd kuma na yi maraba da wannan hukuncin. Ina taya dangin George Floyd da abokansa alhini a yau. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun yi wa al'ummar ƙasar jawabi sa'o'i kaɗan bayan an sanar da hukuncin ajiya talata. Kuma Harris ta buƙaci Majalisar Dattawa da ta zartar da adalci ga George Floyd a kundin dokar inganta aikin 'yan sanda. Yau mun samu sa'ida in ji ta. Wani kaso na adalci ba shine daidaito da adalci ba. har yanzu dole ne mu sake fasalin tsarin. Biden wanda ya magana da iyalan Floyd ta wayar tarho bayan hukuncin ya bayyana tsarin wariyar launin fata a Amurka da tabo a cikin zukatan al'ummanmu. Ya ƙara da cewar hukuncin yau wani ci gaba ne, amma duk da haka yana da wuya, in ji Biden. Amma wannan na iya zama wani babban ci gaba a tafarkin samar da adalci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar wata yarjejeniya ta wucin gadi ta rage fitar da hayaki mai gurɓata muhalli a cikin mambobin kungiyar 27 da kashi 55 nan da shekarar 2030. Kudurin na zuwa shekarar 2030 wani bangare ne na babban burin daidaita sinadarin carbon a tarayyar Turai nan da shekarar 2050. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce yarjejeniyar ta sanya kasashen EU a kan kyakkyawar turma ta tsawon zamani. Ta ƙara da cewar alkawali ne da muka yi wa 'ya'yanmu da jikokinmu. dole sai kasashe mambobin tarayyar turai sun amince da yarjejeniyar kamin ta tabbata a hukumance yarjejeniyar ta yau laraba ta zo ne gabanin fara taron yanar gizo na kwana biyu wanda shugaban amurka joe biden zai jagoranci shugabannin duniya don tattauna hanyoyin magance matsalar sauyin yanayi bayan fitar da allurar rigakafin covid-19 zuwa kasashe saba'in Kasar Sin na shirin fitar da tata nau'in allurar rigakafin shiga cikin kasar ta don sauƙaƙa shigar baƙi da kuma baƙi mazauna ƙasar ta China da rigakafin da aka ƙera a ƙasar ta China. Beijing na fatan rigakafin izinin shiga ƙasar zai kyautatawa 'yan kasuwa da ke shige da fice ciki har da 'yan ƙasar Taiwan da ke kai komo cikin ƙasar don samun ayyukan yi da Beijing ta amince da su. amma da yawa daga cikin waɗanda suka cancanci shirin suna bayyana damuwarsu da rashin ingancin maganin sinopharm da na sinovac idan aka kwatanta da nau'in allurar rigakafi da aka yi a wajen ƙasar sin kuma suna ji an matsa musu da su yi amfani da allurar rigakafin ƙasar sin don samun damar shiga cikin ƙasar ta china ingancin allura ta Sanovac ya ɗan zarta kashi hamsin yayin da ingancin allura ta Sinopharm ya kai da kashi saba'in da tara wanda yake ƙasa sosai da nau'i na allurar Madonna da Pfizer har ma da rigakafin Sputnik da Rasha ta kera wanda dukkansu suna kusan sama da kashi casa'in. a cewar rahoton Bloomberg wanda ya kawo bayanan gwaji daga masu bincike a wajen China. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A ci gaba da samar da matakan tsaro a Najeriya, masu ruwa da tsaki a dukkan matakai na gwamnati tare da hukumomin tsaro da 'yan majalisu sun yi wata ganawa game da shirin tallafawa makarantu wajen yaƙi da 'yan bindiga da ke addaban makarantun musamman na gwamnati a wasu sassan ƙasar ta hanyar satar ɗalibai. Daga Abuja ga rahoton Shamsiyya Hamza Ibrahim. Taron wanda aka yi wa lakabi da tallafawa makarantu don samar da tsaro a Najeriya wato Financing Safe Schools karkashin kulawar ma'aikatar harkokin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasar wani yunkuri ne na samar da dabaru kan tsaro da biyo bayan yawan sace-sacen ɗalibai a wasu makarantu da ke shiyar arewa maso yamma arewa maso gabas da kuma yankin arewa ta tsakiya a Najeriya a cewar ministan harkokin mata ta ƙasar Den Pauline Talin. sai gwamnati da hukumomin tsaro da al'umma baki ɗaya sun haɗa hannu wajen shawo kan wannan wannan matsalar ban bakin ciki ne abin da ke faruwa a ƙasa gaba ɗaya yanzu domin hankalin iyaye a dage take hankalin kowa ya tashi domin ilimi shi ita ce komai idan kuwa muna dama mu musamman a arewa muna fama da rashin isasshen yara a makaranta yanzu mun waye gari iyaye na tsoro su kai yara domin ka kai yaro makaranta baka tabbatar zai dawo ba to wannan gwamnati ita kadai ba za ta iya ba ina fatan shike da wannan taron da ita minista na finance ta kira kuma kin ga kowa da kowa na nan ba abu ne wanda gwamnati ita kadai za ta iya yi ba dole yan tsaro musamman sarakuna shugabannin da addinai kowa community leaders al'umma gaba daya dole ta kasance tana gaban wannan ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare a najeriya ta bakin shugabarta zainab ahmad shamsuna ta yi gargaɗin cewa za a iya asarar dala tiriliyan goma a kuɗaɗen shiga da ƙasar za ta samu a nan gaba idan ɗalibai suka daina zuwa makaranta har na tsawon watanni biyar bayan zaman da suka kwashe a gida na tsawon wasu watanni sakamakon bullar annobar covid-19 a kasar gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya bayyana cewa ana buƙatar kuɗi masu yawa don cimma wannan kuduri ba za a iya shawo kan wannan matsala ba in ba an samu wadatattun ah, kuɗaɗe ba ah, ga gwamnatoci da kuma wannan sashe na ah, ilimi musamman da kuma jami'an tsaro a nashi bangaren ministan sufurin jiragen sama a najeriya sanata hadi sirika ya yi ƙari da cewar na farko abin ya addabi kowa da kowa kuma in ba hankali ba shi zai haɗiye mu duka baki ɗaya na biyu irin mutane mutanen da suka taru a wurin wannan taron da gwamnoni da yawa da ministoci da yawa da shugabannin tsaro da yawa da ambasadoji da yawa da mutane da wanda suka da ruwa da tsaki a irin wannan harka da kuma cewa ita ma'aikatar kuɗi ta hankaltu da wannan cewa yana iya kawo barazana ga wato tarayyar najeriya baki ɗaya kuma ta dage kuma ita ce cibiyar tattara kuɗaɗe da kuma tsare-tsaren kasa wato planning saboda haka yana daga cikin tsarin su so abin da zan bambam shine wato zummar da aka sa a cikin wannan da kuma yiwuwar cewa in ba a yi ba zai haɗe yin baki da. Tun a shekarar 2014 aka kirkiro da shirin samar da tsaro a makarantu biyu bayan sace 'yan matan makarantar sakandare na gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno su ɗari biyu da da saba'in shida sai dai duk da hakan 'yan bindigan ba su daina kai hare-haren makarantu ba. Ana dai sa ran wannan yunkuri zai rubanya kokarin da ake yi wajen cimma nasarar samar da kyakkyawan yanayi ga fannin ilimi ga 'yan baya da ke tasowa don su ma su samu ci gaba da ba da tasu gudunmawa ga bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da al'umma ta gari Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ƙasar ita ma ta bayyana alhini dangane da rasuwar shugaba Idris debe Etno na ƙasar Chadi wanda ta ce gwarzo ne saboda yadda ya sadaukar da rayuwarsa wajen tabbatar da yanayin zaman lafiya a nahiyar Afirka musamman a yankunan Sahel da tafkin Chadi. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yamai. Sanarwar gwamnatin ta Nijar wacce kakakinta minista Tijani abdulkadri ya gabatar ta fara ne da nuna juyayi a game da mutuwar shugaba Idris Deby Itino wanda ta ce babban rashi ne ga kasashen Afirka baki daya. An yi babban rashi Afirka gaba daya musamman ma a yankin namun na Sahel. Eh, marigayi eh, eh, President Idris Deby Itino yana ɗaya daga cikin shugabanni waɗanda suke ta kokowa na kawo sauyi cikin ƙasashenmu kuma waɗanda yana cikin waɗanda suka tsaga dangadan don yaƙi da 'yan ta'adda saboda haka isar da mu ga al'ummar ƙasar chadi gaba ɗayanta kuma musamman ma ga iyalan shi wannan mamaci. Gwamnatin ta Nijar ta ce hulɗa za ta ci gaba da ɗorewa da waɗanda suka gaji marigayin domin tabbatar da tsaro a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula. Matsawar babu kwanci hankali cikin wannan ƙasashe nan babu wani aiki na alheri wanda za a ɗora wanda ake gabatar da shi. Kenan neman kwanci hankali cilas ne ga gwamnatocinmu. To don haka ne Eh, bisa ga kokarin da gwamnatin Nijar take ta saba yi ta ƙara da cewa za ta ci gaba da hulɗa da yau wa'anda Allah ya sa su shagoranci wannan ƙasa cadi eh, bayan wanga alamar da faru kenan mun jiddada damun ta mu ƙara danƙon hulɗa don a ci gaba da kokowa wadda wancan ya fara ta kawo kwanci hankali a cikin wannan yanki na tafkin chadi kuma da kasari da cikin kasashen wani sahal gaba daya su ma 'yan chadi mazauna nishar sun bi sahun masu nuna juyayen rasuwar marshal idris debi itino jimra ngaru franklin jami'i ne na kungiyoyin fararen kular kasar chadi da ke auren wata 'yar nishar shekaru da dama debi ya fai chad il a l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. ya ce debi ya yi wa chadi wani abin a zo a gani ya daga ta dan adam ba zai rasa kurakurai ba ana iya zarginsa da dukkan abin da aka ga dama amma a gaskiya ya yi aiki a fannin soja muna alfahari da dakarun mu gaskiya ban ji daɗin rasuwarsa ba to amma allah mai girma ne shi ke yin yadda ya so saboda haka ya kiransa domin komai da lokacinsa. Ya yan tan furtu tout. ta ce temps ile Rahotanni sun bayyana cewa sabon shugaban gwamnatin rikon kwaryar kasar ta Chadi, Janar Muhammad Idris Debi ya ayyana zama makoki na tsawon makonni biyu yayin da ake sa ran jana'izar marigayin a ranar Juma'ar da ke tafe inda za a yi masa dukkan abubuwa na karramawa a gwamnatance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. A kowace shekara a lokacin azumin watan Ramadan kayayyakin abinci da masarufi kamar shinkafa, gero da dawa da madara da bambita da dai sauransu farashin suna hauhawa akan haka ni tattauna da wasu masu sai da kayayyakin abincin da kuma madara da bambita da ma wasu masu sayan kayayyakin a birnin Ibadan. Sunana Muhammad Muhammad ne kura gusa. Malam da me ake saida a wannan shago? To yana sai da shinkafa, ko yana sai da gero, yana sai da maiwa, yana sai da dawa, ko yana sai da garin masara shi ma sai da shi. Dukkan su ga ana son su bayan ko kowane. Waɗannan kayan abinci da ake saidawa yaya farashi yake idan aka kwatanta da lokacin da ba azumi da kuma yanzu da ake cikin azumi. To ba cikin azumi ba da yanzu din ga ya ƙara ba kaɗan ba. Farashi ya ƙara ke. Wala ya ƙara ya ƙara sa ba kaɗan ba yau ɗin bayawa. Ina ana sai ta dubu yanzu ko ashirin da shida ashirin da biyar. Buhu. Buhun yawa? Ko gero masu ashirin da shida ashirin da biyar. Da ma haka. Sannan shi kan shi garin masara a da muna sai ne buhu dubu ashirin za ka yi ashirin da shida ashirin da hudu ashirin da biyar. To can arewa na kuke sowa? sowa dubu ashirin 22 23 maiwa da dawa da gero yau din gama gero wani gero ma na can Aliyu gaba ɗaya ma ya kai 24 tun can Aliyu ma buhun shinkafa fa irin ta gida wagga kaga wannan ta gida din ga buhun ta yanzu nan muna sai da shi yanzu 47 48 to can Aliyu na nawa ke sau shi Aliyu ma 43 44 har akwai kuɗaɗen mota sauran su da wahala ta yi. a wace jiha kuke samun wannan shinkafa duka mai yawa kashin ga ga mun maka bayani duka mai so su a neja musu ba ma nesa ba a neja ne muka so su a neja ne wajen a wannan bidda da muna wajen su goma da kanji sauran duka wannan ne. To yaya batun ciniki idan aka kwatanta da kafin azumi ya fara da yanzu da ake cikin azumi yaushe aka fi yin ciniki. A kai ka san ma ciniki yanzu na kan azumi ya dan hina yanzu saboda yanzu kowa sai yana tafi wancan ya tsuwa wani ce yana son abun amma kun ba kuɗin sai ko ba haka ba. Mu masu kasuwancin ma da a zo mu wani ce sai ka bashi bashi wani ma in ka hana wani sai ka ba wani. To malam me yasa waɗannan kayayyakin abinci suka yi tsada a wannan lokaci na azumi. To, ka san al'amari duk shekara mafi yawa ne bidai haka kuma al'amari ne daga Allah. Don al'amarin rayuwa duk al'amari da gani ya zo to. In Allah ka wani lokaci ya samu sauki wani fusa samu tsanani. Amma ya sai yanzu bani sun dan kara kwarai. Bisa ga shekarun ba. Bisa ga shekarun ba gaskiya. Don kuɗin buhu guda na yanzu na gero na bana ba da yana sayan gaba da yana sayan buhu Allah. Kuɗin buhu guda na yanzu na gero yana sayan buhu ba da Allah. Ita ma shinkafa da dawa haka suke da masara. Ko ita ma shinkafa ta kara kwarai. Buhun wanda guda na wanda ka so yanzu ba da yana sayan buhu biyu. Don ba sai ka je da buhu ashirin da biyu ka samu buhu dubu arba'in ka so buhu biyu da su Allah na shinkafa dabban shinkafa goma ma da mai kyau ma sun saka amma ba sun kara kuma sun ma sun ta malunka ni abubakar dariya sana'a na shago family shago da mantina mineral family mineral gaba da ina sai suwa eh, da sabulu da man shahi da madara duka dai family shago da sai wanda ban da karshen yi ne har da biskit na gani kana da duka to ya farashi yake yanzu idan aka kwatanta kafin azumi da yanzu cikin azumi to akalla dai daga wanda ya kara 500 ga wanda ya kara naira dubu rahusa wanda a karanci dai wanda ya kara dari uku. Yanzu waccan madara mai kwakwa ta kara farashi kenan. Da muna sayan ta da dubu uku da dari uku muna sayan da dari hudu yanzu abin da muke sayan shi dubu hudu da dari biyu. Kamar katon kenan. Katon. bon bita din can fa. bita Kamar irin wannan na sashen to shi akalla bai kara da yawa ba don dai har yanzu dai hansin muke saisuwa. To na gwangwani fa. Na gwangwani ban sai da shi. To ya batun irin kayan sha irin su biju da sauransu. Biju yanzu abin da muke sayan shi dubu ɗaya ɗari takwas muna sai da ɗari biyu. Kaga kaga da ana sayar shi 150 kaga ƙarin naira 50 an ka samu dan kowane guda daya kowane guda daya an samu ƙarin naira 50 tu lemon kwalba ko lemon gora ga sun ne gora da muna saye katan dubu daya muna sai 150 yanzu dubu 1500 1400 wato komai ya ƙara kuɗi komai ya ƙara to yallaɓe ana ka gani me ya kawo wannan hauhawar farashi to wallahi mu dai kananan sana'o'in ga wallahi ba mu sani ba tunda dai ga manyan mu in yau da sahi ka saye da maranci in ka koma sai an ƙara ma naira 50 gobe an koma sai an ƙara ma wata 50 a haka ne mun ka biyo mun ka biyo har mun ka kai yanzu kan dai babu ba abin da za a ci sai dai addu'a sunana George Bello ya kuka ji da tsadar kayan abinci ai malam ai talaka ya yana cikin wahala yanzu don abubuwa dukka da yake siya kamar naira goma dama abu ya zama kamar naira arba'in yanzu dubi naira goma zuwa naira arba'in ka san linkin ba linkin kenan abun ba ba dadi sam sam talaka bai je yanzu kamar a ce irin shinkafa ma ta kara kuɗi ta kara tsada a a a in ka samu ma ne ko samun ci ma wuya ne belle maganan kudin ma tsadan su kama ya baci Kamar irin gero da maiwa da dawa fa. A yanzu har wannan ma kasan yanzu tun da ba shinkafa muna so mu dawo kamar eh, gero da dawa abin ma bai sauwa. Don kongon sa yanzu ya wuce ya wuce na talaka. To kamar madara da bita fa. Ai wannan abinci masu kudi ne wannan talaka bai din su wannan don ba abincin mu bane. Wannan kudin su ma ya baci mutum bai zuwa wajen nan. Don madara da milik da sauransu da yanzu ba zuwa wajen nan. Tsadan sa ma ya baci Gara mutum ya sai in kana so ka sai ogi ka siya ba za ka iya siya ba sai dai wanda aka ringa aka dama da aka yi eh. shine za ka siya ka sha amma ka ce wajen milik da ko bambita za ka manta da wannan ka kudin ka ba zai kai ba sunana alhaji umaru nake ji mahuta me za ka ce a game da tsadar kayan abinci kamar shinkafa da dawar sa to tsadar kaya gaskiya sun yi hawan sun yi gwamnatin tashin zabbi ko ba haka ba amma ya dace a ce attajirai na najeriya ya kamata su tausaya ma talakawa shugabanni na najeriya ya kamata su sauka su saya ma talakawa kamar mi adi tsada shinkafa da dawa da gero wani adi tsada gero da dawa da shinkafa babu wanda babu wanda bai da tsada don yanzu kallan da yanzu buhun masara ya kai dubu ashirin har da ɗaya har da biyu a nan ibadan koko arewa a arewa ma nan kan ibadan ai ban san ba wanda aka sai da shi na amma shinkafa nan ta gwamnati dai ita kan sai dai la masha Allah to ya batun madara da bita da sauransu to yanzu ba ka gani yanzu abokan sai dai mu sha koko haka nan saboda ɗaya tsada kayayyakin ga ya kamata su dan tausaya tausaya eh muna dan samu amma ya kamata tallaka su dan tausaya ma talakawa saboda su ma su dan yabon ga an ce wa in watan azumi ya zo ko da akwai tsada ya dace musulmai su rage kamar wasu kasashe wanda suke yi amma mu nan da lokaci yayi sannan suka yi ta tsawaitawa to ya kamata su dan tausaya ma mutane assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuh sunana bello abubakar sokoto state gwarba lokal gami ya tsada kayan abinci tsada kayan abinci alhamdulillah yanzu ana sayan buhun masara dubu ishirin buhun gero dubu ishirin buhun da dubu ishirin a ina a nan ibadan ko kuma a arewa a can arewa a nan ibadan dubu ishirin da bai ake sayan buhun gero to buhun shinkafa ha buhun shinkafa na sayan to ya kayan masarufi irin su madara bombeta da sauransu kayan masarufi su alhamdulillah sun dan kara kaɗan ne suka kara ko su kara da yawa gaskiya ana samun sauki gwargwado madara ta kara kuɗi madara ta kara kuɗi bombeta fa bombeta ya kara kuɗi eh. duka sun kara kuɗi ya irin su man shahi da su omo da sauransu ba wanda bai kara kuɗi ba to ya kuka ji da karin tsada waɗannan kayayyaki? Ah, alhamdulillah don kasuwa gwargwaro tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ana samu abin da an ka saya alhamdulillah. Kana nufin tsada ba ta damun ku? A ah, ba ta damun tun da Allah hore mana bin Ni suna na Abule. Kana nufin kayan abinci sun tsada? Wallahi komi ya tsada. Kamar mi da mi? To mi abbe tsada ba. Ya shinkafa? Ka shinkafa ta tabuwa. Gero da dawa ba. Gero ma shi ya ɓaci ayi. Saboda mi? Saboda gero yanzu naira ɗari biyar muka sayan kwango. A nan Ibadan? A nan Ibadan. To a da ba? A da abin da muka saye ne muna saye ne naira ɗari ɗari da ashirin. Samun dai ya kai ɗari da hamsin zuwa jika to yanzu ɗari biyar muka sayan kwangon gero. Don me yasa? To kawai tsadar rayuwa ce. Ba ka ganin cewa aurace mu noma da matasa suka yi shi yasa tsada abinci ta ƙara yin tashin gwamnan zabi. To noma ka ai mana ana yi don yanzu haka ina da ina da gona nan ina noman masara da abin ga bakin gwargwado da ina yi. Kana noman gero? Ina ina noman gero. Dawa fa. Da dawa. To me ya kawo wannan tsada? To kawai dai abubuwa ne gashi nan dai duk inda aka yi a ce kaza abubuwa da duk sun bi sun lalace. To ya irin su madara da bombita kafin azumi. To madara tsada? To madara da man bita gaskiya yadda suke ga lokacin azumi to yanzu haka nan muka sayan su yanzu amma wasu sun ce abin sun kare kuɗi to ni dai madara abin da nika sayanta jikka kun babu azumi yanzu ma haka nika sayanta Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla yanzu kuma ga mu na gaba wasanni a takaice ghana mohammed polo ya yi kira ga mai koyar da black stars wasa ko ck akuno ya gina 'yan wasansa da manyan 'yan wasan kasar da ke fice a turai kamar su ayu thomas party da mohammed kudus na ayas gabanin gasan cin kofin afirka a sabuwar shekara polo wadda 1978 ya ciye kofin afirka ya ce black stars za ta iya kawo ƙarshen lokaci mai tsawo da ta ɗauka ta ana neman cin kofin afirka da kimanin shekaru 40 kenan da bata ci kofin ba da waɗannan 'yan wasa Alƙalin wasa mai murabus thomas nunu ya karkade alƙalin wasa 'yan ghana su kokata sanin dokokin wasan kwallo na zamani yadda za su inganta aikinsu na alkalancin wasar thomas nunu wadda shine ma'aji na ƙungiyar alƙalin wasa ta ghana raga a taƙaice ya faɗa yayin kaddamar da wani kamfen girmama alkalan wasa cewar yin alkalanci wasa ɗin zai inganta ne kurum in alƙalai suka san kamli da badi na ƙa'idodin aikin nasu. Ƙungiyar Black Stars ɗin ƙasar Ghana ta samu ƙarsashi da labarin cewar kaftin ɗinta zai dawo fagen wasa da cikakken lafiya kan ƙarshen kakan bana. Ayu bai yi wasa na gida wasu Wanzi City ba lokacin da ta shekara a gida da queens park rangers a ranar talata da dare a dalilin rauni da ya samu dan wasan mai shekaru 31 a tilas aka yi waje da shi an soma wasa ba da jimawa ba a baran-baran da sun kai da wincombe wanderers babban mai koyar da swansea wasa steve cooper ya ci ya yi imani zai samu kaftin din na ghana a fage kan wasassu na karshe a kakan bana da debbie county Iran House of Oak ta tabbatar da fifikunta a kan Inter Allies da ci ɗaya da nema ranar Lahadi da aka soma zagaye na biyu na ligin ɗin ƙasar a nan Accra Sports Stadium. Kwallon da ɗan wasan baya Paula Bagna ya zira ragansu wato ya ci kansu shi ya tabbatar da wannan fifikun. House of Oak dai ta soma wasan da ƙarfi bayan Manuel Neti da ke fuskantar tsohon klabinsa ya saki wani kwallo mai karfi daga nesa wadda mai tsaron gida rashidu Saidu ya mayar da shi filin wasa. Haka dai aka ci gaba da gumurzu har lokacin da Daniel Bani ya gaba da gaba ya tsare wani farmaki daga fita Muhammad abin da ya sa aka jefa wani kwallo cikin iska wadda bagna cikin kuskure ya zura a ragarsu. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka a Accra, Gana. To yanzu kuma ga nasiha albarkacin wannan watan na Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni sunana Muntaka Malam Umaru. Wato ni dai matashi ne kuma a yanda nake da gaskiya azumin sama-sama ne muke. Amma fa yanzu watan azumin nan da ya kama mun kama azumi muna yin shi da kyau da kyau. To shi mai azumi da ba a rasa dan wasu abubuwa kamar yanayi da ya tarro mu a yanzu wannan ma. Amma duk da haka dai muna kokari kuma ana azumin. kuma azumin wannan shi ne mafita in mutum yana yin shi azumi ba na kowa bane allah da kan shi ce na shi ne li azumi ce na wani ba na kowa bane ba aiko ba kowane annabi aka ce wannan ga ladan azumi yadda za ka gaya al'umma a'a allah ya ce ni ne zan ba da lada nawa da kaina don haka mu matasa mu kama addini da kyau kadda mu sake in azumi huce mu ika salloli kamar su tarakus salat ko kuma a'a irin azumi ko sai shekara ta yi takwan za mu yi sallah sai shekara ta in ta huce kenan babu azumi babu sallah to wanda mu mun kama azumi litinin da alhamis insha Allah rabi bin ma bari za mu kama da kyau insha Allah rabi in dai da ranmu da lahiya bin ma fasawa insha Allah rabi kuma Allah taimaki sauran baya su ma su dagi su ta ibada kasa fasa eh, azumi akan matashi in aka ce matashi azumi akwai wahala akan shi amma in kai za ka samu lada na ɗaya za ka samu albarka jikinka zai yi lahiya kuma in ka saba da wannan azumin hal abada baka bari amma fa in fa kana yi kana fasawa kana yi kana fasawa to ku ne irin ake cewa an tufka kuma ta warware to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Majalisar kolin sojin rikon kwariya ta naɗa ɗan marigayi shugaba Idris debi Into na Chadi a matsayin shugaban rikon kwariya na ƙasar ta Afirka ta tsakiya. Shi kuwa Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya bi sahun waɗanda ke bayyana ra'ayin amincewa da hukuncin da alƙalan Amurka suka yanke na samun tsohon jami'in 'yan sanda Derek Chauvin da laifi akan mutuwar George Floyd. kana an ji cewar a yau laraba kungiyar tarayyar turai ta ba da sanarwar wata yarjejeniya ta wucin gadi ta rage fitar da hayaki mai gurɓata muhalli a cikin mambobin kungiyar ƙasashen 27 da kashi 55 nan da shekarar 2030. Masu sauraro da takaitattun labaran maka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham da ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.